أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله wanda yake mallaka cikin tausayi ne yanzilan wato yana saukar da ruwa daga sama saboda tausayin Allah yake saukar da ruwa daga sama kuma abin nan min da makana bayan mutane sun ɗebe damani ga ruwan ayya su min dole sun dai tsammani ga saukar ruwa kuma sai ya saukar da ruwa da yawa kuna ganin wani lokaci sai an dai tsammani har an fara yankan harawa ana kawowa gari an dai tsammanin ruwan sama su dawo Allah da rahama ce kawai sai shi maka ruwa kuma sosai sai a yi ruwa sosai saboda abin nan tausayi ne wayan shirin rahmatahu kuma abin nan sai ya watsa rahama ce ai madar ruwa ne wal da abubuwa alkhairu allati nasha allati abin nan nashatu faruwarta da dalilin ruwan nan take faruwa wa huwa waliyul mu'minina Allah shine waliyul mu'minai alhamidu kuma abin godiya inda a wajen mu'minai Allah muna roƙonka ya Allah ya wali ya hamidu Allah ka tausaya ka ba mu ruwa ka tausaya ruwa ya ka ka ka ruwa na rahma. ruwa masu albarka wa'anda babu cuta tare da su Allah ka kara mana imani kuma ka kara mana tsoron ka kara mana ibada kada ya halashi wani abin nan bawa Allah ya yi tahiya wato ya tafi abin nan wani gari sai ya hawa abin hawa ne wato jaki ne da shi da mata ta da ɗaya ne guda biyu to idan an shiga wani daji ana watanni kamin a kai inda gari yake ya shiga dajin nan ya sa akwai wani tarki bayan an yi tsakiyar dajin to akwai tarki malam sai ya tahi ruwa ne suka kare ya ko daure da ya ta taya da shi da iyali sai da ya kai tsakiyar dajin nan in za a dawo baya ana yin wata guda kamin a kawo gari ya an yi gaba kuma ana yin wata guda kamin a kawo gari sai iske tarkin nan ya kahe babu ko ɗab gare shi kuma shi bai da ko ɗab. to a wannan lokaci suka ɗebe ɗammanin rayuwa sai ya ce ma iyali ne ku zanna ya ƙara gaba ya tsaya wani wuri ya yi alwallah a ya yi taimama ya yi nafila raka a biyu ya yi ya yi sallah raka a biyu ya yi addu'a ya yi kuka ga Allah su wa wata'ala sai ga hadari ya kankama sosai haka yi ruwa tarkin nan ya cika sosai ya ce muka sha muka sha ruwa muka yi wanka muka ɗiba ga abin mu na ruwa muka riko wa huwa alladhi ينزل الغيث من بعد ما كنتوا huwa رحمته وهو الولي الحميد yana ta maimaita wannan addu'a yana ta maimaita wannan aya yana addu'a sai Allah ko ya ba su ruwa kuma ruwa wadatacci to kun ga wato shi Allah ba a ɗebe damani ga rahama take duwa da an kai tahiya duwa da an kai tahiya komin nisanta kada a ɗebe dan mani ga rahamar Allah wato Allah na saukar da ruwa min ba da makanaru ai san cikin lafazin algaisu wato taimako na cikin abin nan lafazi ne saboda haka duk wani tsanani da ya faru an ka ɗebe dan mani samun sauki to a abin nan a sake sa kwaɗayi na a dawo ga Allah shi Allah shi ne alwaliyar hamide zai ba da abin nan da ake nema kuma zai ba da gudunmuwa da taimako ne to ya waliyar hamide muna roƙonka Allah ka ba mu gudunmuwa ga dukkan matsalolinmu kuma ka kare mu daga shirin duk wani mai shiri ya waliyar hamide wa min ayati wa min ayati آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دار wato shi Allah subhanahu wata'ala min ayati cikin ayoyi ne li izhari laqi wa'anda ka bayyana Allah na da tausayi li ibadihi ga bayi ne khalqu sama wato ardi halitta sama bakwai da kasa wato halitta sama bakwai da kasa wato yana cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa halku ma bassa da halitta abinda Allah ya watsa ai farraka wani shara ya rarraba kuma ya wawwatsa fiye ma cikin halitta sama da kasa min da bace na dabbobi wato abin da ke a bisa ban kasa ai ma yadibbu alal adda, abin da ke a bisa ban kasa minan nasu na mutane wa gairin da wani su wa huwa ala jami'in shi Allah game da tara halittar nan nashi la'adil ma min da hashari ga wajen tashin kiyama in eh, za ya sha wa kadirin in ya ga dama yana da iko ga yin haka nan fi damiri fi ta galibin al'aƙil ala wato akwai tagalibi abin da tagalibi da aƙila ala wato idan Allah ya ga dama duk zai tara halittun da ya yi ya tara su lokaci guda rana kiyama ya Allah ka gafarta muna wa su su'alu yana yiwa a yi tambaya a ce idan lahu na ɗifan bi abadi idan Allah ya zama mai tsananin tausayi ga bayi ne fi jami'in halati cikin dukkan halayensu falima za yusibuhum ma yusibuhum min masa'ib to dan me abin da ke samun su yake samun su na masibobi ajaba ta'ala sai Allah ya karba cewa ma asabakum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir asabakum duk abin da ke samun ku khidabul mu'minina Allah yana magana da mu'minai duk wani abin da ke samun musulmi min musibatin na masiba ay baliyatu wa shidda jarrabawa da kuma wani tsanani da ke samun musulmi to ya same su ne fa bi ma kasabat aydikum saboda abin da ku ta aikata duk wani abin da kuke gani yana samun kasa wanda musulmi yake ciki to laihin na su kayere Allah bai faɗa mana su banza na wuri ne Abin da musulmi ka yi su abbai sun su yi laihi in sun ka yi laihi bai jin daɗin haka nan to ga ƙa'ida in yi ƙyale su suna laihi to azaba zai musu to bai so yawa musulmi azaba sai ya jarraba su ya wanke su ga zunubansu tun daga nan duniya saboda haka duk abin da kuke ji na musibu da yaƙe-yaƙe da tashi hankali a cikin abin nan duniyar musulmi duka wannan laihi na suka wa Allah Allah ya jarraba su in ba haka nan na ba ƙarya ne kahiran ma da adda ƙarhi ba su ima musulmi ba na yanzu da 'yan tsoro waɗanda ba su ma iya hitowa a yi huska da huska a buga sai dai su laɓe inda suka zato akwai mutane kawai su buɗe wuta nan su ta kashin daji sai ce halin daji don zato akwai wasu na na suna nan ɓoye inda jirgin gana sai a to da jirgi na 'yan tsoro in an ka kado abin da za a kadowa ko da aka gani abin nan ya hado shi kila ya wuce ya wuri yan tsoro don kasa tsaya a kara da su to wa'ancan ma da ka hitowa a fuska da fuska ba su yi ma musulmi waɗanda yan tsoro ka yi ma musulmi ba za su yi ma musulmi ba duk abin da kun ka gani laihin musulmi na allah ka jarraba su da shi saboda ka duk abin da kun ka ga ya same ku na masiba ba bi ma kasa ba da ku saboda abin da hannun ku ta aikata ne ko ta yi haka da motarka tattaka kusa ta yi faci ka yi zigibari kawai mutum na wai biga hanyar nan bai faci ba ai ba kai dai ba ne ba kai dai an kawo gudunan ba kila mutumin da ya bi da mota da mashin wurin na kila sun kai dubu kowa mota ce ba ta bude ba sai taka kai na addalaihi ko bi ma kasa ba da daka abin da ya za ka yi ka kama isa gibari yi mai laifi ya fashe maka taya ko kana ta yi a yara na jehe-jehe kawai sai su je ma sai ga gilas ya washe yaro mutum na wabi biyu wurin na yaran nan na wurin ba a washe gilas ɗin kowa ba sai na ka kai da an mai laihi sai na ka kai da an mai laihi to duk wata masiba da kowa ganin tana samun mutane ko bisa hanya ko cikin gida to duka laihin suna don ko cikin gida aka shiga aka cuta ma ai ba kai dai an garin ba kuma shi yamma ba kai dai ne. kila ma sai da an ka biyo garka wani sana an ka ce garka ka tumi da ba ta ba shi ba bai yi laihi ba yau kai adalai yau kai adalai saboda ka duk abin da kun ka gani ku zargi kanku kawai mutum bai zama bawa Allah na kwarai sai ya yarda da Allah sannan ya ka zama bawa Allah na kwarai amma muddin kana ganin ba kai na adalai ba Allah na adalai ba bawa Allah kake na kwarai ba Allah bai laihi Allah bai laihi kuma magana gaskiya abinda Allah ya faɗa wa ma ku min musibatin duk abin da ya same ku na musiba ko bai ma idi aydikum ya same ku ne saboda dalilin abinda hannuwan ku suka aikata wannan shine magana gaskiya wanda Allah ya faɗi saboda haka abinda duk kaga ya same ka ba laihin kowa bane laihin kana ya yi ka ce wani ya aje duci bisa hanya ne tuntube gaskiya na shi ya aje amma kai dai na halin ka biyo hanya dumi da kawahunsu ba su washe ba da sun ka biyo sai kai kan raukai kai ta washe shi sai kai an mai laifi nan da sun kawace ba su yi laifi ba shi Allah hukunci ne hukunci ne na gaskiya shi yasa na ce muku abin da muka so Allah shi mana rahama ba mu san adalci ne ba mu san shi mana adalci to adalci a yi ma hukunci da abin da kai ba bi ma ba da aidi ko ya same ku ne saboda abin da hannun ta aikata aika sabtu min al abin da kuka aikata na zunubai wa abara bil aidi yayi ishara da hannuwa la'anna akthara af'ali domin mai yawa ayyuka tuzawala bi da hannu ake yinta. ta wa yawa an kathirin minha kuma Allah na yin rangwame ga abubuwa da yawa wanda kuka aikatawa sai shi ki kama ku da azabarsu bilatufihi saboda tausayi ne wala yajazi alaihi sai ki saka muku ga laihin bayan kuma ya san kuyi. wa huwa ta'ala akramu shi Allah subhanahu wa ta'ala yayi karanci da yayi karhi mai an yi tsanniyar jaza'a bil akhirah ya maimaita sakamako sau biyu ranar lahira abin nan da ka yi nan duniya ya yi ma hukunci ranar lahira bai maka hukunci ne do wanda ya ma Allah laihi sai Allah ya gama shi da wasu sun ka tare shi bisa hanya sun ka aishi mai kuɗi saboda laihin nan to laihin nan ranar lahira Allah bai maimaita hukunci ne ya gama da wani bai maimaita shi bai ma gaba nan duniya shi ma gaba lahira bai ya haka ko kuma mutum ya yi laihi an ka kore daga wajen aiki ne to wannan kore hukuncin laihi ne da yana kenan ba a kora ta ranar lahira hukunci guda aka yi mai ba a yi mai biyu allah karamu karamcin allah ya yi ƙaihi min an yi tsanniyar jaza a bil bisa ga ya maimaita sakamako ranar lahira wa amma gairar mubinibin amma wayanda ba su yi zunubi ba kamar mutumin da bai yi laihin komi ba sai allah ya jarraba shi da wani abu don yana jarrabawa kun gani an tambayi annabi wato cikin mutane uwa Allah ya yi jarrabawa sai ya ce al'ambiya annabawa sun mal'amfalu fal'amfalu sannan mai bi musu sannan mai bi ma mai bi musu to kunga annabawa ba su laihi ya ce ya tsare su ya ba su isma ba za su yi laihi ba to su yana jarraba su da wasu abubuwa don ya ɗaukaka darajarsu to hakanan cikin bayan Allah salihai akwai bayan Allah na ƙwarewa inda ba su yi mai laihi ba amma yana so ya ɗaukaka darajarsu saboda haka sai ya jarraba su shi na ya kani ba huwa abin na wa amma gairu mudulmi na wannan ba su yi laihi ba ba ma yi abin da ke samun su fi duniya nan duniya fa huwa raf'i darajatin fil yana musu hakanan ne don ya jarraba ya ɗaukaka daraja su a ranar lahira to ya Allah ka gafarta mana da wata jarraba da kai mana Allah ka taimake mu ci jarrabawa ku lura da wannan aya ku gani da laihin mu yayyawa mu musulmi yan Najeriya sai Allah ya kawo mana abin da ya kawo mana baya mun ka dawo ga Allah dukan mu mun ka dawo ga Allah kowa ka iski tsohuwa kaka iskewa ba ta ko taɓa zuwa makaranta ba in kaji ta kama ruga addu'a a za ka yi duk gari na ita ka karanta shi saboda abin da ta jiya na bane ga jikinta ta dawo ga Allah sanadiyar wannan musiba akwai tsohi da yawa da sun ka koma makaranta suna ta zuwa makaranta kuma har yanzu ba su ba zuwa ba suna nan suna zuwa to kun ga Allah na jarraba wasu don ya wanke su daga zunubansu wasu ko don ya ɗaukaka darajarsu to Allah ka gafarta mana ka taimake mu mu jira ba da kai mana kowace iri wama antum wama antum bimu'jizina fil ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir antum bi mu'jizin Allah ku ba ku ya buwaya Allah haraban da gudu fil akhirah fil ardi cikin kasa ba ku ya shikawa da gudu ku tsere ma Allah fatahutuna hu balle ku ku ce mai wa malaku min Allah kuma ba ku da min Allah min waliyin ba ku da wani wali da wanda zai kare ku daga azabar Allah wala nasirin ba ku da wani mai taimako ya dafa wa azabahu ku wanda zai tura azabar Allah gare ku law arada an a ya'khuzakum inda a ce Allah ya ni ya kama ku to ba ku da wani waliyi ko mai taimakon da zai hana Allah ya kama ku bi jami'i ma ka sabtu min dhunubi saboda zunuban da kun ka aikata daban-daban wato na zunubai. wa huwa bayanin da an kaseer kun ga wannan aya tana bayanin ce wanda Allah ya waya abu an kaseerin in ya tashi kama ku babu wanda ka hana kama ku amma saboda rangwame ne an kafirin ga abubuwa da yawa sai bai kama ku ba yana taimako rangwame to ku yi ma Allah godiya kuma ku yi ta ƙoƙari ku kauce masa ne wa min ayati ayati آياته fil bahri البحر كالأعلام يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير to Allah ya ce kuma subhanahu wa ta'ala wa min ayati cikin ayoyin Allah addala wato daga cikin ayoyin Allah waɗanda ka nuni ala latufi bi ibadi ga tausayin da Allah yake da shi ga bayi ne aljawar wato jirage manyan jirage na ruwa waɗanda ka gudu bilbari cikin gulbi ga sunan manya manya kala ala kamar girman duwatsu ku dibi abin da jiragen da ke ɗauko kaya daga waje idan ka je lagos ka dibi yadda jirage ke kawo kaya wani jirgi ma sai ka gan shi sai dai a je da kananan jirage kuma a ɗauki tebur-tebur da kananan jirage a ta yi wa musu lodi ya kuma ya jawo su ya kawo su ganga su sauka amma wancan babban wurin na ya yi mai kaɗan bai da zirgin da zai iya shigowa nan kai ya kai ƙasa ya samu illa sai a tsaye sai can cikin ruwa a ɗauki tebur-tebur kai da jin jirgin da ke ɗaukar tebur-tebur a yau musu lodin su minti da can cikin ruwa ya kawo su ganga kasan ba karami ba ne to irin wayannan jirage duka suna cikin ayoyin allah su na wata ta'ala ga sunan manya-manya ne kamar girman duwatsu fil izami ga girma saboda haka allah muka roƙonka don daraja sunayenka da sibobinka madaukaka allah ka yi ma nan naka babba wanda aka kiran ka da shi ka ansa a roƙe ka da shi ka bayar Allah ka gwada mana da idon mace ku ta zo ya wuri Allah ka gwada mana da idon mace ku ta zo ya wuri domin duk waɗanga ayoyi da muka magana wanda duk iyaka ta ya wuri bai ga waɗanda ayoyi ba in dai iyakan mutum ya wuri duk bai ga waɗanga ayoyi ba domin sai ka ta yi abin nan Legas ko kuma ka taka kai gabas wajen wayi sai ko in ka dawo nan wajen kwatano kayi ta najeriya ke wani sabon aiki ya auku gare ka sannan ka ga manyan jirage amma in dai nan kake a wuri jiragen da za ka gani yan kanana ne to allah ka gafarta mana ka bara mana teku ta taho wuri da idanunmu allah ka gafarta mana kai mana jagora yace ce wayannan manyan jiragen nan in ya sha in ya ga dama ya skina sai ya kwantar da iska su wayannan jiragen ko da kuma ganin su da manyan injin muka in babu iska ba su tafiya su da iska suka tafiya Allah ya ce to in ya ga dama sai ya kwantar da iska ko ya zalanna rawaki da sai su tabbata kwanci bisa ban ruwa sawabi tabbaci la ta jari ba ta gudu alado alabari bisa gaban gulbi in babu iska ba ta gudu bisa gaban jari a ban ruwa dole sai da iska sannan taka tahiya yan nabi zalika la'ayatin lalle cikin bayanin waɗanga jirage akwai ayoyi da kulle sabbarin shakur ga duk mai yawan hankuri ko mai yawan godiya ga Allah Allah ka samu cikin su kowar mu'min ya siru bi shidda wanda a sabbar wato shine mu'minin da ya zamo cikin tsanani wato wata matsala ta same shi mai tsanani wa yashkuru fi raha wato cikin hankuri tsanani sai shi yi hankuri wa yashkuru fi raha cikin wadata kuma sai shi godiya lima'arifati saboda ya sani anna kulla zalika min ladafi rabbihi bihi duka wannan yana cikin tausayin ubangiji ne gare shi wato musulmi na kwarai wanda an na kirki shi na wanda lokacin da tsanani yake to sai shi ta hankuri da tsananin nan lokacin da aka samu wadata kamar yanzu kun ga cikin wadata ake kamar yanzu duk iyaka ka ce kuɗi ababa da yawa iya ka ce haka na tsakaninka da Allah da a ce babu kuɗi da yawa da abin adorabin ko ana kakkashewa wahi tsakaninka da Allah a bakku babu kuɗi da yawa ya haya kakkashe ku ashe yanzu cikin wadata ake to mumini na kwarai yanzu cikin wadata godiya shiga ta yawa Allah alhamdulillahi ta'ala alhamdulillahi ta'ala yana ta yawaitawa yana ta yin godiya ga Allah saboda ya samu wadata yanzu hankali ne ya kwanta don duk babu wani abu a cikin duniya kam babu abin da ya yi tsaro muhimmanci don duk abin da ka tara in babu tsaro kai ka bari ne da gudu wani ya to ya ɗauka kana bi ranka kai ka bari ne ka kowa ce ba ka bari kai ka bari ne da kanka amma idan Allah su subhanahu wata ya yabba mutane tsaro sai su samu abinci dan cino amma sai su ci daɗi lahiya to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora ayyuka wannan ko kuma ya Allah ya ga dama ya kwantar da iskan nan jiragen su tabbata babu tahiya ayyuka wannan ko in ya ga dama ya noce jiragen nan ya bar su nan tsayi har su gaji da tsayi su yi kasa adama Allah ya riya a amina ai yugriqu hunna sai ya noce su bi asfin rihi da iska mai tsanani ya noce su bi ahlihin tare da waɗanda a cikin jiragen Bi ma kasabu saboda laihin da suka aikata ai ahalihin na wato mutanen da ke cikin jirgin layin da suka aikata mana zunubi na zunubai wa ya afu an kafirin min ha Allah na rango mai ga zunubai da yawa wala ya guri ba ala wa bai wuce masu jirgin nan ta ala bihin saboda tausayin Allah gare su cikin bukari muka karanta da kuna, ya muna gani da idon majirbi ya ciko da mutane amma saboda laihin wasu sai Allah ya noce jirgin nan kowa ya mutu ko kuma a wahala kwarai ya kashe wayanda ya kasan ya kashe ciki to kun ga wato laihin wasu kenan waɗanda bai rangwanta ma da bayanzu waɗanda ya tashi kamawa yanzu shi yasa za ku ga wani lokaci sai ku ga ana ta yi kawai sai mota ta yi hadari a ce taya ta ta hude haka kawai sai taya ta mutu wani lokaci ana ta yi taya cirewa dai ta yi kuma ko da an kawo lahiya lau an kawo da ita sai Allah ya cire ta kuma ɗauki da mutane da yawa to akwai wa'anda ya kaso ya kashe ciki wa'anda ya kaso ya kashe wani lokaci ko laihin wasu sai shahi wasu don duniya laihin wani na shaho wani sai laihin wasu sai shahi wasu sai a ci gaba dai motar nan ta samu matsala da ta kuce sai cikin ruwa ta noce kowa ya mutu kun san an shayin haka nan ga ka mota ta fada cikin dam ta noce kasa kowa da kowa ya mutu maza da mata a yare da manya an shayin haka nan kananan motoci sun sha fada a cikin ƙananan ramu na ruwa na gehen godabi to duka wannan in Allah ya ga dama sai shi hakan amma dai waya afu an katirin yana rangwame ga abubuwa da yawa ba koyaushe Allah ka kama mutane da zunubansu ba saboda tsananin tausayi ne to Allah saboda girman ka Allah ka kara tausaya mana kuma ka ba mu ruwan sama ka ba mu ruwan rahama wa ya alamun ladina yujadilun ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم بالنسب أبن مادوه على تعليل أبن على تعليل مقدر أي يغرقهم Allah yana noce su liyanta kima minhum don shi musu azaba wa ya alama kuma ya san alladhina yujadilun wa'anda ke jidali wa qur'a bir rafi wa ya'lamu musta'anabun wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina kuma Allah ya san wa'annan da ka jidali ga ayoyin ma lahum min mahisin wato wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina wa'annan da ka jidali ga ayoyin mu sun sani ma lahum min mahisin ba su da makarkata kun ga ana karantawa a ce Allah ya sani kuma ana karantawa a ce sun sani su masu sabon sun san ba su da makarkata min azabi daga azabar Allah wal jumla fi ma lahum min abin nan min mahisin sadda masadda maf'ulaini wato e, bi ya'lam wan nafyu mu'allaqun anil amal saboda ka a rangwamen Allah ne subhanahu wata'ala yake ta ma masu jidalin nan game da ayoyi ne shi Allah rahama ce bata tsaya ga musulmi ba har da kahirai da ka karya ta Qur'ani ne ya ne rahama to Allah saboda girman ka Allah ka kara tausaya mana kuma ka ba mu ruwa ka ba mu ruwa masu albarka kuma masu yawa wayanda za su zo cikin lokaci dan kaɗan ba tare da dadewa ba wa ma utitum fama فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ترجمة وتيتن دو أبن دا خداب للمؤمنين وغيرها الله نا مغانا دا wa ma abin nan fa ma utitu min shay'in duk abin da ka ba ku na wani abu min afatir duniya na kayayyakin jin daɗi na duniya to fa mata wal hayatid duniya duk kayan jin daɗin rayuwar duniya ne kawai duk abin da aka ba ku nan duniya an ba ku abubuwan jin daɗi iri-iri daban-daban ga gidaje ga motoci ga mata ga tuwayi ga kuɗi ga sauransu wa mata wal hayatid duk jin dadin rayuwar duniya na nan dai za a ji dadi a bashi in dai wannan ne yutamatta'u bihi fiha za a ji dadi da shi cikin duniya mai zuwa sannan sai ya bushe wani lokaci sai a ba mutum ni'ima yana cikin jin dadi sai ta bushe sai ka gane a wabba shi bane a wabba shi bane mutumin nan mai jin dadi yana wani dagawa duk abin da ya kaso shi na da sai ka gan shi Allah da iko ya gusa da jin daɗin nan kuɗin makarantar yara ne bai iya biya kuɗin makarantar yara ne bai iya biya yaro ne aka kawo shi makaranta malam ya ba shi abinci aka yi abinci don malam da gani ne ya ga ɗan ni'ima ne saboda haka sai ya ɗauki lalura ciyar da yaron aka kawo mai abinci da sahi ya ɗauko abincin ya sa hannu ya ɗiba ya ce sai ya fashe da kuka bai ci abinci ba an ka jima aka kawo mai abinci kuma ya ɗiba ya ci sai ya bacci kuma sai ya fashe da kuka aka yi haka kwana uku sai malam ya tambaye shi wai kai mika kawo kuka aka kawo ma abinci ya ce abincin gari aka kawo min ban iya ci ne gida da sahi kullum da sahi sai an bani gurin kaza guda sannan kuma a fasa mana kwai a dafa mana mu sha a sa mana duk abin da aka so da sahe kenan da marece ga abin da aka yi mana da dare ga abin da aka yi mana wanga abincin ban iya ci ne mala ya ce to ya aka yi yanzu ba a yi muku ya ce ba ba bai da kuɗi ya ma ba gidan yanzu ya koma abuja mu da yana annan gidan da mu da uwayenmu komi ya kari ya ce ya koma abuja ya ce to ban iya ci abincin ga kuma gani ina jin yunwa kun jin daɗin duniya kenan ya ce abinda duk aka ba su ya ƙari baban ya ƙetare ya koma abuja ya yi zama ne can daɗa kuka rayuwa take shi ya sani amma dai iyalin suna nan ba su da mai ba su in ba allah ya kawo musu wani ya ɗan taimaka musu ba shi ko yaro ya saba da jin daɗi ga shi babu sai ya kasa cin abinci kuma yana kuka to kun rayuwar duniya kenan duk abin da kuka gani na duniya fa mata wal hayatid dunya ku bar jingina gare shi jin dadin rayuwar duniya ne yutamatta'u bihi fiha sai a ji dadi da abin nan duniya summa duru sannan ya gushe da yawa waɗanda aka ba duniya ta gushe tabbar su suna nan sun saba da cin dadi sai ta gushe tabbar su wani ma rabin gida ne ya sai suwa yana cikin gidan ya sai da rabin gida ne na sha faɗa muku shi a nan wajen na. ya ce wallahi duk mukamin da ɗan najeriya ka rikawa ya rika ya ce yana da gidaje ingila yana da gidaje kaza yana da gidaje kaza ya ce wallahi duk guda guda ya sai su yanzu gida guda gare shi wanga da yake ciki ya ce kuma ɗaya ne ba sani ba ya sai da rabi duniya kenan ta tahi ya samu tsawon rayuwa duk mukamin da aka rikawa da sunan najeriya a ƙasashen duniya ya rika ya ce amma yanzu an gama aiki an dawo gida duniya ita ku ta bi hanya ta te duk gidajen nan na kasashen turai an sai su ya ce yanzu gida guda gare kuma gidan ya sai da rabi amma yanzu haka ɗaya ne ba san ya sai da rabi da allah mala a taimaka min a yi min addu'a wani ɗan hili na nika gwamnati ta bani daga abuja an ce an bani shi amma talakawa sun yi bore sun yi zanga-zanga ba su yadda ba sai dai a raba to kudi ba kun ga inda na ne mai bore inda na ba za a mai bore ba da ya ce ya ba kai na shi ka taso daure kadai da sa aiki tun da an bashi daure kadai da sa aiki to wannan ta wuce duniya na haka nan na tafi don haka ku bi ta a hankali in ta zo muku ku bi ta a hankali wa ma inda Allah min athawabi khairun abinda ke wurin Allah na lada shi ya zama alheri wa abuka shi ya tabbata lil ladina amanu ga wanda suka yi imani wa ala ya yatawakkalun kuma suna dogaro ga Allah ubangijinsu wato suna jingina ga Allah ubangijinsu wa ya adifu alaihi shi ko yana tausaya musu Allah ya ce ma inda kun yanfadu wa ma inda ma kun yanfadu wa ma inda Allah wala ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أما من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يجمع عندكم ينفض دعا بندكم كغني ورنكم هيدا كاريوا duk dukiyar da kun ka gani da milki da iko da ɗaukaka da Allah ya baku yamfadu yana karewa a lokacin da aka ɗiba mai yayi wama inda Lahi baƙin amma abin da ke wurin Allah na rahama da tausayi shi tabbata yake yi wala na jaziyar na sabaru a kuma wallahi in ji sai mun saka waɗanda sun ka yi hankuri sai mun saka masu da sakamakon aikinsu a jirahun bi a hassani ma kanu amalu da mai kyawun aikin da suka aikata su masu hankuri ba duk aikin da suka aikata sai mun saka musu da wanda ya yi shi amma yadda mutum ka yi ya samu rayuwa mai kyawo abinda a wuri ne bai karewa shi aiki na kwarai man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin a aukunsa cikin maza ko mata wa huwa mu'minun yana mai imani Allah ya ce fala nuhiyannahu hayatan ɗaya ba na rance da Allah sai na raya shi rayuwa mai kyawo Allah ya ce ya rance da Allah duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin auwansa cikin maza ko mata wa huwa mu'min yana mai imani fala ya wa hayatan ba na rance da Allah sai na raya shi rayuwa mai kyau kuma in bashi abin da bi ya so shi rayu rayuwa mai kyau kuma ranar lahira kuma in saka musu bi ahsanil ladhi kanu ya'malu a sani ma kanu amalu da mai kyawun abinda da suka kasance suna aikatawa saboda haka kun gani yanzu rigingimu da aka ta yi kowa hayatan ɗaya baya ka nema masu kuɗi tun da sayi 'yan kasuwa talakawa an cika kasuwa kowa na gada hayatan ɗaya ba ma'aikatan gwamnati kowa ya yi wajen aiki kowa na gada hayatan ɗaya ba masu mulki talakawa ana gona ana gada hayatan ɗaya ba ne ma ta tsomo har abada har abada abinda kuka zato bai samu sai kun dawo kun yi amalan salihan wa amantum sai kun yi aiki na kware kuma kun yi imani sannan aka samu hayatan ɗaya ba da haka kowa ka son ya samu hayatan ɗaya ba ayyuka na kware ake yi da haka allah ya ce abin nan ah, wanda ya bada ah, abinda aka umarce shi wattaka Wasaddaka bil husna fasani yasiru lil yusra Allah ya ce wa amma man aada amma wanda ya bada da aka ce a bayar wacce kaye ta kawa kuma wasaddaka bil husna ya gaskanta da kalmar shahada ko wasaddaka bil husna yayi sadaka da abu mai kyau cikin kaya ne yana ɗiba abu mai kyau in zai bada sadaka bai bada mugu wasaddaka bil husna yana yin sadaka da abu mai kyau Allah ya ce fasali ya suru da yusra haƙiƙa haƙiƙa za mu sauƙaƙa mai ga sauki in mun ba shi sauƙi wa na gobe ya yawa na jibi ya yawa ila an ya mutu har zuwa ya mutu ya shiga sauƙi mai girma saboda haka kowa ka san rayuwa ɗaya ba cikin ku to ya gyara imani ya yi ayyuka na ƙwarai sannan ya riƙa yin sadaka bil husna domin Allah shi mai ƙarshe mai kyawu Allah ya taimake mu kuma shi mana jagora sun ma kasama na bi talasati asnaf sannan ya kasa muminai kashi uku nau'i uku fi mu'amalatihim bainahum ga mu'amalar su tsakaninsu da juna wa bainar rabin da mu'amalar su tsakanin da ubangijinsu aw ma gairin ko mu'amalar su tsakaninsu da wani wanda ba cikinsu ba to ba musulmi ba min al'abi cikin mutane akwai wanda in an kai mai laifi yana yin rangwami liman zalamahu ga wanda ya zalunce shi walmuntakin akwai mai ramawa bi jirmi gwargwadon laihin da an kai mai wazalim akwai azzalimi wanda shi in an kai in tun ba a yi mai yaka zalunta mutum tun ma baka taba shi bai ka taba ka fa da abil awwal sai Allah ya fara da na farko al'afi mai yin rangwami. wa qala wal ladina والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون كبائر الإثم سوني وإن عندك نيسانتا أيوكا من يظنبي والفواحش أبوبوا الفاشا آه، موجبات الحدود وإن سنك وجبتا حد wato wani hukunci keɓantacce da tabbatacce min adabil ba'di ala kulli domin alfawahishu ai yana cikin kaba'iril ismi wa idza ma gadi kuma idan sun kai hushi kum ya runa su yahewa su kai na suna yahewa kashi na farko kenan al'abi su idan aka husata su ransu ya ɓaci sun kaso su rama sai su tuna da ikon da Allah yake da shi a kansu sai su yahe don Allah shi yahe masu to waɗanga mutane su a kashi na farko ya tajawazuna suna yahewa ɗalaban lilɗibin lahibihim don suna nema Allah ya tausaya masu, to Allah ka sa mu cikin kashi na farko wanda shine mafi fice wallazina والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين كشنا قبا والذين آه، والذين استجابوا لربهم suna waɗanda suka karɓa kira Allah Ubangijinsu, ai, a jabuhu ila ma da ahun ilai, sun karɓa ma Allah zuwa ga abin da Allah ya kire su gare minar tauhidi, na tauhidi sun kaɗaita Allah guda ne sun yadda shi kaɗai yake bai da abokin tarayya, wani ibada kuma sun kaɗaita shi da ibada, duk abin da aka ce ibada na ba ibada nan ga kowa sai gare shi, wa kuma suka tsaye da sallah. ai adamuwa suka dawamar da yin sallah bisa ga ka'idodin da sharuɗan shari'a wa amruhum al'amarin su allazi duro lahun wanda ke allazi budu lahun wanda yake bayyana gare su wa amruhum shura bainahu al'amarin su shawara ce tsakanin su na biyu suna shawara cikin al'amurarsu wala ya ajalun ba su yin gaggawa wa mimma razaqnahum daga dukiyar da muka azirta su Gasu sun karba kiran Allah Gasu sun tsaye da sallah Gasu su suna shawara kuma wa min mara zakanahum yunfiqun suna diba abinda muka basu muka azaita su suna cewa fi da'atillah a cikin da'ar Allah wayannan mutane sune mutanen kirki kuma waɗanga duka suna cikin nau'i na farko kashi na farko wayanda al'abi wato mai yin rangwame to suna cikin wannan kashi abin na wayanda su sun kafi kowane kashi daraja wa man dukira min al-mu'mini to wadanga da kuka ji ambata na mu'minai huwa simple awwal sune nau'i na farko wa huwa alladhi idza gadiba yaghfiru sune wayanda in sun kai hushi sai su yahi kun san idan mutun yayi hushi da wuya mutun yayi hushi in dai ba taimakon Allah ya samu ba a gama rigiman nan ba shi addalaihi ba ko da nan duniya ba a ga laifi ne ba ya an ce wurin Allah da waya ba shi yadda laihi ba Dan idan mutum ya hushi komi faɗi ya kai da abin da ka yi mai da wanda ba yi mai ba komi cewa ya kai iya yi hushi to su da sun yi hushi sai su ce sun yayi balle shi shi dan ya samu inda zai iza su har su zama masu laihi to wannan kashi na farko kenan sun mazakara a simfar tsani sannan ya ambaci nau'i na biyu allazi yantakimu ila ba wanda shi kan aka taba shi in yayi hushi ramawa ya kai يأتي والذين إذا أصابهم البغي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة, وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين والذين إذا أصابهم البغي كما كشي نبي سوني وعند إنزال يساميسو الظلم هم ينتصرون سورة ما واسكي أي ينتقمون سنة أزبتوا mimman zalamahum ga wanda ya zalunce su da misalin ilimi da misalin zaluncin da ya musu su ba su yahewa amma dai ba su zalunci kuma in kai musu baci guda ka babansu sai su ɓaci naka ba su yahewa in ka baci innasu sai su baci taka ba su yahewa su hakanan suke to wayannan mutane ba su yin zalunci kama kala ta'ala waje a cin sakamakon mugun abu sai ya atun mithlaha mugun abu kamar ta haka kawai ya ɓace ka ya ɓace babanka ya yi maka mugun abu sai ka ce ai ba kai ɗaya ɗan mugun abu ba ko kai ɗan mugun abu ba shi ɗaya ɗan mugun abu ba ko kai ɗan mugun abu kake sai ka ɓace wa da ya ɓace ka duk mai agu kuke babu na kwarai cikin ya ma mugunta ka mai mugunta duk wannan kuma guna waje za a sayyatin sakamakon mugun abu sai ya sayyatun mutula mugun abu kamarta sun meta ta sayya rama wadda an kai ita ce ta biyu an ce mata sayya limu shabahati halil ula fi sura don ta yi kama da abinda wannan na farko yayi ma ga sura wa hadha zahirun fi ma yuqtasu min al-jirahat wannan zahiri na ga abinda ake kisasi na raununuka wa a ba'dahu lalle sashen su wato ƙala ba a sashen na malamai ya ce wai za ƙala lahu a kaza kalla idan mutum ya ce mai ya ce ma mutum allah ya kunyata ka wai ji buhuto shi ko in bai wa shi ma yan dan mugun abu na iri ne sai ya ce kai ma a kaza kalla allah ya kunyata ka min gaira an yi atadiya ba tare da ya ƙetare iyaka ba to su kashi na biyu haka su kai su ba 'yan alheri na ba kuma ba miyagu na da dai an kai musu mugunta to sai su nuna su ma sun iya mugunta su ma sun su yi mugunta ba a ce sun yi laihi ba amma dai ba a sa cikin na kwarai ba ba a ce sun yi laihi ba don ramawa kai mugun abu ya yi ma kai mai mugun abu da kai da shi duk yan mugun abu kuɗi da kana so kakka zama ɗan mugun abu da ya ma mugun abu sai kai mai alheri wa tibi sayyi'atul hasanata tamuha in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ai ma mugun abu to ka bi mugun abu nan bil hasanati ka bi ta da mai kyau ta mawa sai ka shahi ta ya zage ka sai ka saka mai da hankuri Allah ya baka hankuriwa ne kenan ka kame bakinka daga sabo don kada ka saba da ɓace-ɓace kai ma wa man afa an balimi wanda ya rangwami ga wanda ya zaluntai wa aslaha alwudda bainahu kuma ya daidaita soyayya tsakani ya kyautata soyayya tsakani ne wa bainal ma'fuwi anu tsakani ne da wanda yawa rangwame to fa ajruhu ala Allah lada ce ta tabbata ga Allah duk mutumin da aka zalunta yace na yahi kuma ya ci gaba da mu'amala ta shari'a da wannan da ya zalunta yayi mai to fa ajruhu ala Allah lada ce ga Allah take ai annallaha ya ajruhu lalle Allah zai ba shi lada la muhala babu makawa Allah zai biya shi idan dai mutum ya cuce ka kai yahi mai kuma ka ci gaba da mu'amalar shari'a tsakaninka da shi to ladarka tana ga Allah babu makawa Allah zai biya ka hu ta'ala shi Allah la yuhibbu zalimin bai sa azzalumai al mubadi'ina bi zulmi wa'anda suka fara yin zalunci ba ya son su waya tarattaba alaihi iqabu don haka azaba ce tana jeruwa gare su saboda haka idan an muku laihi wa ana son yahiya dan idan ka yahi ka koma cikin simple awwal ya kashince na farko masu yahiwa kuma kai yahi Allah na yahi mai Allah bai kara ma bawa komi bil afwa illa izzan duk wanda ya zama yana yahewa in an kai mai laihi to Allah bai kara mai komi illa izzan sai girma ɗaya Allah ka ƙara mu saboda haka wanda ya yi muku ku rika diban abin da ya zama alheri bisa ga fashe hushin zuciyarku ku rika diban abin da zai kawo muku ƙari ba abin da za ku fashe hushin zuciyarku ba ku sa abin da zai biyo baya ba ku rika lura da hankuri ku rika yahewa Allah ya gafarta mana Allah shi muna abin nan jagora saboda haka ku 'yan siyasa da kuna lura lura da wa'annan ayoyi da kun daina zannawa ku ce lalle dole a rike albashin wani da kun daina cewa a rike albashin wani ya ce a rike naku albashi can sadda yana da iko to ashe abin gada Allah ya yi mai bai ishe ku kuma Allah godiya ba ya anshe ikon gashi nan zaune bai da ikon ashe wannan bai isa ku yi ma Allah godiya ba da ya ikon bai kai ma wani can ba sai ya miƙa muku kuda ka gwada ma iko dori sai Allah ya ba ku ikon daga hannu ne zuwa ga hannu ashe wannan bai isa ku yi ma godiya ba ku ƙara ɗaukar buta ku ƙara sallah ku ƙara isa gibari da tasbihi ku ƙara karatun ƙur'ani ku ƙara sadaka ku yi ma Allah godiya ashe wannan bai ishe ku ba sai kun dawo kuma kun dora neman wani fashe wushi ai ba haka na aka yi ba ku faɗa ma 'yan siyasa su rika amfani da irin waɗannan ayoyi sai Allah ya ɗaukaka su shi ba ma za da Allah abdan bi afawai illa izzan annabi ya ce wa bawa Allah bai kara mai komi saboda rangwami illa izzan sai girma kawai duk wanda ya zai yana yawaita rangwami to shi ko Allah zai kara girmama shi to Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana jagora kuma Allah ka ba mu ruwa sama wala manin tasara ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن انتصر kuma lalle wanda ya nemi ramawa ba da zulmi bayan an zalunce shi ya nemi ramawa ai zalama zalima iyahu ya zalunce wanda ya zulma zalima iyahu zaluncin wannan da ya zalunta sai ya nemi ya rama an ka zalunce shi sai ya nemi ya rama wa ula'ika ma alaihim min sabilin wa'annan ba su da laihin da za a kama su da shi in dai kan rama daidai wa da an kai ma abinda abba ka yi ba ka shiga cikin wa'ancan da Allah ka girmamawa don ba ka yi rangwame balle a girmama ka haka nan dai za ka zama karama zaluncin garai shi ko nan gaba ya kuma rinjayar ka shi ko ya dawo ya kuma zalunta ka sai ku yi ta zama 'yan zalunci da kai da shi shi ɗaya ne abin da za ku zama to fa la'ika ma alaihim min sabili su waɗanda sun karama zaluncin da an kai musu to ba su da laihin da za a kama su da shi ai zaton ba a kama su da laifi walakin simful afi abdul minhu sai dai wancan nau'i da sun kayahi to sun yi wanga nau'i da sun karama amma dai ba su da laifi da su karama kun san mutane iri-iri suke wani abin da ɗaya ka shi ba da laifi in na rama to kan kayi makanka laifi domin wanda an ka ce ga babban mukami ya hau hanyar da ya ka samun karamin mukami ya zalunci kai ne kuma yana ibi ɗan babban sai ya bi da karami ya zalunci kai ne kai ne da ya zalunta faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kai ne don ya tare ta ga abin da ya alheri gare ta amma dai laihi na zunubi ga Allah in dai an ka zalunce ka karrama wanda an ka yi ma karrama haka nan to ka da laihi to wani abin da ya kadi ban dai da laihi ko an suna sun ka rike mana albashi sana wallahi sai wallahi ba a bashi albashi wanga wata ba a bashi da ya koyi tsayi ne wallahi ba a bashi albashi wanga wata in dai mu adda gwamnati kai amma dai wawa dai kake gaskiya wawa dai kake ba ka tunanin gwamnatin gaga wannan take an ka an ta an ka dawo da ita gare ku ba ka tunanin gobe ana yi an ta ga hannunku ba ka tunanin haka nan ta lalle ku tun da ba ka tunanin wannan wawa gaki Allah ya gafarta mana innama sabilu hanyar da aka kama mutum da laihi ta tabbata alal ladina yuzlimuna nasa ga wayanda suke zaluntar mutane wa kuma suna abin nan suna abin nan zalunci ko suna nema ayi amaluna bagaya suna aikata zalunci li yufarriqu an-nasa dan su raba kan mutane bai bi khilafi khilaf bainahum su shigar da sabani tsakaninsu wato wayanda addalahi da ke shiga cikin jama'a ranka ya dade wallahi wani da wani ba su kamnaka wallahi ba su kamnaka saboda haka ranka ya dade wacce irin amincewa ta kakawa wani ga in ya taho kusa gare ka sai ka koma da shi kamawa da kani munafikai kenan su munafikai sun yi yawa gidajen hukuma sun yi yawa gidajen hukuma don can suka mina ce a ba su kuɗi saboda haka sun yi yawa can don su raba kan mutane su hana a zanna lahiya wasu aikin su kenan wata gwamnati ta zo sun shiga sun raba kanta da jama'ata sun zanna sun ji daɗi an dawo wata gwamnati ta taho sun koma sun shigo tsakiya wai abinda an wasu a koma rabuwa su ba su rayuwa sai da minahici babbakon munafakai Allah ya tona musu asiri Allah ya tona musu asiri to irin kadda fa irin wanga wa'azi bai kamata kana bari ana yi ne ba ku zan ka magana ya ana irin wanga wa'azi ana magana munafukai gaba ga manya aka wannan an yi magana gaba ga manya ko manya sun kai minahici ana musu wa'azi balle a ce ba a wa'azi minahici gaba gare su to gaba ga manya aka irin wanga wa'azi aiki na ya ce wa'azi na da an ka fara yi gaba gaba wanda ya kowa girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don shi na duk ayoyin ga da kajiya gaba gare an ka saukar da su shi ma an ka saukar ma yayi ta kwada ma haikai su saboda haka munafiki muguna a kore shi daga cikin mutane shi ya zama alheri Don yanzu yana raba ka da abokinka yanzu yana raba ka da masoyinka kana so ne yana son ka ya raba ku minahiki don minahiki annamimi na kuma yana iya gama ma ƙasa da ƙasa yana iya haɗa su haɗa halan ba ku karanta sharar ka bayar kun ka ga minahiki guda ba ba na an ka kawo shi kasuwa wurin sai suwa yaro na matashi mai ɗan karen kyau kuma mai ɗan karen ƙarhi sai mai shi ya ce ina gaya muku bai da aibi ko guda ban da guda sai wani ya to ya ce mi a gudan ya ce minahiki na annamimi na ya ce shi dai bai san munafiki bai san shirin munafiki ba shi dai an ka ce awo sai sai abi ne ya kai gida bai taba haihuwa ba shi mutumin ya haiti sai annabi min ga da haikin ga sai ya kira mata ta ce ke sai da ti ke ji abin da ake ciki mai gida ce kishi ya zai miki ta ce eh ci wallahi ya zai miki kuma ya faɗa duk tattawo gidan ga ta haihu da ta gidan ga ta haihu wallahi gina walakanta ta ce to kai mi'a mahita bai ya nuna shi mallami na mi'a mahita sai ya ce abinda za a yi ke sauyi wuka sabuwa zan haɗa miki magani idan mai gida to ya kwanta ki yanko min karen gashi ne karan gashi na gemi ne amma na canza waya shi za ki yankowa ba yanke shi za ki ba gashi zaki da buwa. sai ta aika an kaso mata yuka sabuwa da yagga ta sa yuka sai ya ta inda mai gida ce kai mai gida ka kusa abin da ake gidan ga yau ya ce ina ni sani ya ce wallahi abin nan ti ta sa yuka ta ce wallahi yau ko kai ko ita wallahi yanki kaza ta yi amma in kana shakka in mata kwana dama mai gidan na dawowa da ranar tsaka ya kwanta gida ya huta ta ce ya ce to ka yi mata kwana da tawowa ta sai mai da kai ne cikin duhu sai ya mai da ciki ne waje ido ne buɗe na kallon taurin. ta je fara hansari sai ta ɗoko yuka ya ce ah magana bawon ga ko gaskiya ta wato da gaskiya yake na zata sai ji ta kama waya ne sai ya tashi ɗaya an shi ya yanke ta sai bawan ga ya tashi sai ya yi garinsu ita macen ga ya faɗa ma'uwayenta su a sarakunan garin ce aikin mi kuka yi wane na ce ya yi min umarnin ku wane ya yanki ɗaya ku sai sun ka taso da sauri sun ka kama shi sun ka yanki sai ya ta inda yan uwa ne ya faɗa musu sai yaƙi ya auku tsakanin jama'a an kai ta yaƙi nan mai sharru ka ba'ir ya sa kun ga na aiki guda in ba a kori wanga mugun abu cikin jama'a mi da aiki wanga mugun abu na cikin jama'a kun ga lokaci guda ya haɗa gari da gari faɗa to munafiki muguna Allah ya kare mu daga shirin miyagu munafika Allah Allah shi muna maganin su na cikin mu da wajen mu duka Allah shi muna maganin su kuma Allah ya kare mu daga sharrorin su yace to su waɗanda addalahi waɗanda ka yawo da munafici fil adda cikin ƙasa da haƙi babu wani dalili ai bil ma'asi suna yawo da banna qayyada aqayyadahu bihi ya kaidi ne yace abin nan bigairil haqa li'anna ya baghy ya yakunu mashuban bi haqqin dan wani lokaci zalunci yana kasancewa tare da haƙi kal intisarin muqtarin bi ta'addi fi kaman mutun ya take ma kafa sai ka tashi wajen ramawa ka take kafa te ka cire taka ka daka ga tashi kaga ka te ramawa amma ka wuce iyaka to nan da ke zalunci bi haka ulaika waɗanga ai da sinfu thalith waɗanga su nau'i na uku masu zalunci ba tare da haƙƙi ba minan nasu na mutane ai al'usati masu sabo lahum azabun alimun suna da azaba wanda mai radadi wala man sabara kuma ya tabbata ga duk wanda ya hankuri wala man tasir bai rama ba da an ka zalunce shi yayi hankuri bai rama ba wa gafara kuma ya ce ya yahi ai tajawaza ya yahi wa huwa simple awwal sune nau'in can na harko da sun kai yahiya to inna zalika sabru lalle wannan hankuri wa tajawuzu da wannan yahewa lamin azumin umuri suna cikin abubuwa waɗanda aka dauriya kamin a yi su ma'azuma ce manyan abubuwa bi ma'ana almadalu ba ta shari'a, suna cikin abubuwa waɗanda ga shari'a ana neman irin waɗannan abubuwa saboda haka jama'a kun ji kashin jama'a uku Allah ya yi akwai kashi guda wa'anda ka yahewa in an kai musu laifi akwai kashi na biyu wa'anda ka ramawa bakin abin da an kai musu ba su karawa akwai kashi na uku waanda wajen ramawa su ƙetar iyaka to dukansu kashi can na farko shi ya zama alheri don haka ya fara da shi kuma ya ruhe da shi to Allah ka sa mu cikin kashi na farko na kwarai Allah ka sa mu cikin su kuma Allah ka kare mu daga sharrin munafikai Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu daga sharrin munafikai munafikai ko ina suke Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka mu mana karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna koma mu nan za mu kwana insha Allah Bismillahir Rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alagahar tamalan game da fitar da kono idan mutum bai da ko ya samu hice bashi shi sai abinci domin shi fitar da wannan zakatul fitr ya sai da riga ta yi eh, wanda bai da ya sai da riga ta yi marmakon shi ɗinkin nan na sallah ɗinkin sallah masu habbi na hidda kono wajibi na yankin sallah in baka yi shi ba ba a sa ka wuta amma duk wanda bai hidda kono ba dan wuta na duk wanda bai hidda kono ba dan wuta na don wajibi na ya bari wajibi na saboda haka ya aikata babban zunubi wanda bai hidda zakka ba bai kafirta ba saura kaɗan zakka ba wanda bai hishe da bai kafirta ba saura kaɗan amma wanda bai dinkin sallah ba ni ban ba ga wani wuri da an ka rubuta mai laifi ba sai dai in ya izgili ciki to ya sai da rigar nan da ya ɗunka ta sallah ya kai ta kasuwa a bashi kuɗi ya sau gero ya to ya yadda matasa ku ba ɗaukar matsalar nan ƙarama duk wanda ya san bai da abin da zai hidda kono to ba magana ɗinkin sallah ba in ma ka ɗunka ka kai a sai suwa ka sau gero ko ka sai da hullan nan ta ka sabuwa ko takalmin naka sabbi kuna ji matasa da ku nake fa dan inda kuka ba kanku matsala kenan yanzu mun ka gama karatu fa amma man a'ada wattaka amma wanda ya bada sadaka ya ji tsoron Allah wa tasaddaqa bil husna yayi sadaka da abu mai kyau fasani yasru lil yusra da mu sauƙaƙe mai zuwa ga sauki kai ba ka san Allah ya wada na ma cikin shekaran ga ko ba kun karanta ba ko ma mai ta karantawa da ku duk wanda ya hidda zakar kono ga shekarar bana sai Allah ya faɗaɗa mai har zuwa bane ne sirhu lili yusra to ku ba ku san Allah ya sauka muku kudawar ɗin ban daga kanin cikin wahala haka nan za ka shekaru cikin wahala abba da wahala ba ta wuce in kana yadda kono ka sai da wallan na sabuwa da ka sai nawa sa'in gero yake 160 da sau sa'i biyu sun yi sheka sa'i biyu sun yi sheka ka to ka samu mutum nabin nan ɗan ƙarami sai ka yi suwa da shi sa'i biyu ka so su sun ishe ka duk wanda ya san bai sayi ba cikinku da an ta da karatun ga yanzu kai tsaya ko ina sai ka suwa yan kudin nan da agare gare ka marmakon ka ka sai wani kayan buɗe baki na jin daɗi hitabatun su ka te ka sau gero ka kawo ka aji sai ka yi suwa ka sa ga leda ka kulle sahiyar sallah sai ka ba suwa eh in eh, akwai shi gidanku a ta so a so aka so ai amma gero aka so an rubuta abinci wanda an na tsakiya wanda da masu kuɗi da talakawa kowa na umfani da shi ba mu da abin da kai kama gero mu masu kuɗi na cin gero kuma ci na ni'ima je gani ga wata mota bakakirin da ita ya tsaya mun ka gaisa ni ce ina kai to mi ka taho jega ya ce bula an ka aiko ya sai bula ya ce shi an ka aiko ya sai da abuja ya to ya sai bula kun gani gero kenan har da manya na sun gero kuma ga sauki to Allah ya gafarta mana a sai gero matasa duk wanda ya san bai da mai hisuwa mai ya sai ya hisuwa ko babbarin kanku cikin wahala kun ji Allah ya ce fasani yassiru lil yusra wa tasaddaqa bil husna fasani yassiru lil yusra ku kokari ku yasuwa dan Allah ya ba ku sauki Allah ya taimake mu amin Allah gawar ta malan shin idan za a fitar da zakatul fitr mutum ya samu ya ba mutum guda ko kuma shirarraba wani ya fi wanda duk ya ka samu ikon yin shi ya in ka ga dama ana iya da ta mutum ɗari a ba mutum guda ana iya da ta mutum guda a raba mu mutum biyu ya danganta ga irin talakawan da a tare da kai ya danganta ga irin talakawan da a tare da kai kai a tare da mutane kai ka san irin gudunmuwar da suka fita saboda haka za ka diba irin gudunmuwar da za ka ba su ka rage musu wani idan ka ba shi sa'i guda ga irin iyalin da a gare ba kai komi ba ba shi sa'i goma ko da haisuwa zai yi duk ɗaya ne kowa na samun a haisuwa mai da guda ga ka taimake shi to kai ka san waɗanda kake tare da su kai ka san wanda za ka yi so amma dai ya halitta a ba mutum guda da yawa kuma ya halitta a ba taro ya cinu da ya halitta Allah ga hatta malan ko matan aure da 'yan mata suna zuwa sallar idi ai ka san suna zuwa da shekara sai ka wannan duk shekara sai ga wannan jami'a ka dusa suna zuwa zuwa sallar idi maza da mata ake zuwa idi annabi ya ce kowa da kowa ya fita cikin subul salam idan kun diba shi da kyau za ku ga hadisi sahihi za ku ga abdullahi bin abbas ya ce ni gaba gare ni manzo allah ya aika an ka kirawo da ya da a gidan aure fadi matu an ka kiro ta ta hito ya hada ta da ɗiya ne sannan ya shiga gaba sun kafi shi zuwa masallacin idi don ya nuna mana maza da mata kowa na zuwa ku diba su bulu salama da kyau ku gani manzo Allah mata ne ya hisuwa ya kuma hadda ɗiya ta da a gidan aure ya tsaya sai da sai da ta taho ta shiga cikin mata ne sannan sun kafi hanya shin jama'a ba dole bane manzo Allah kai wannan saboda haka ku hidda matayenku ku hidda ɗiyanku amma wanda ya san bai da mai gadi ya samu mai gadi ya sa gida ne ya baki don ka wani ya ce wannan riba ya shige ma cikin gida ya ma banna eh wanda ya san bai da mai gadi gida na yi wuri na wanda babu mutane to ya dauki mataki kai ya kwashe su duka ya ta tahiya Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba da ikon zuwa masallacin idi kuma a tai da wuri-wuri azumin gada kun ka ga mun yi ranar idi Allah ka biya ne amma in liman ya shigo sadda duk liman ya taho to duk wanda ba a biya ba ba a biya ne duk wanda ba a biya ba ba a biya ne in liman ya taho da zarar liman ya taho shi kenan an gama biya ko da liman ya zo da wuri lokacin sallah ku faɗa mai hibatawa lokacin sallah bai ba ku faɗa mai kamar wanda sahabbai kai in sun ka gane da wuri su sa bayan su ce a kurke mai shi amma a cimu mai liman sai an masan sannan a sakai in kun ga limamin ku zai to da wururi ku kirai ku ce liman dan dakata dan nan sai ya yi lokaci ya yi muna aiku ɗan agaji ya kire ka sai ku bashi nan wuri in ɗan lokaci ya yi ku aiku ɗan agaji ya kira shi ku yi ƙoƙari gwargwadon da kuka iyawa ku te da wuri-wuri kuma Allah na an addu'o'in da aka yi ranar idi da sai amma duka mili mai taho duk wanda liman ya tauko yi addu'a addu'a ka tana nan wadda take kullun kullun wancan lokaci na ijaba ya wuce da zarar liman ya shi kenan da zarar liman ya shigo kenan ku tai masallaci da wururi da an yi sallah asuba shi halan ba ku zuwa aikin haji ba ku ganin da an yi sallah asuba aka fara gyaran sahun sallar idi to wanda duk ya san nesa yake da ya yi sallah asuba ya wahaya wanda duk ya san nesa yake wanda a kusa babu layi kuma kuna iya sa lokaci in kuna ganin kuna iya cika alkawari ku ce lokaci kaza don haka kowa ya san in ya wuce wannan lokaci ya san sai dai a tare gaba amma in kuna ganin ba za ku iya cika lokaci ba ka kusa ku dai ce mutane su tai da wuri Allah ya gafarta mu Allah gafarta malam mi an matsayin kunuti da ake yi da sallah itikafi ga wuturi da kuma wasu suna yi ko ga sallar asuba to ba sallar itikafi ba sallar abin nan tahajjud ko sallar tahajjud dai. sallar tahajjud ai da tahajjud da tarawih da ana alƙanuti malamai na sun ka saba wasu cewa sun ka yi annabi ya koyar da kunutul wuturi don haka wuturi kullum an kai shi yana da kunuti tsawon rayuwar mutum ba sai wani lokaci ba wasu ko sun ka ce harkon ramadana aka yi wasu sun ka a a'a ba harko ɗaya aka yi ba daga harko aka fara har ƙarshe wasu sun ka sai goma na harko sun wuce an shiga goma na tsakiya wasu sun ka sai goma na ƙarshe to abin da ya fi kyau wanda annabi ya faɗa har ƙunuti ya koya masa bai suna ne ƙunutul wuturi Allahumma hadina bi mana dai to abin da ya fi kyau a riƙa yin alkanuti kullum kullum ga wuturi kullum kullum ga wuturi saboda haka ba sai cikin azumi ba kuma in cikin azumi ba sai ƙarshe ba to wannan addu'ar da ake yi sunna ce musabbiya a ita ita wannan addu'ar abin da ya sa kuwa ganin mutane na ba ta muhimmanci ga abin nan ga azumi saboda darajar da wata azumi yake da ita azumi yana da daraja kwarai shi yasa ake abin nan kulawa da shi ga sallah asuba kuma abin na wasu abin nan ruwayoyi ne da aka ce an rawaito ga anas wasu malamai suka ce hadisin ya inganta wasu suka ce bai inganta ba wanda suka ce ya inganta wurin su suna ka alkanuti ga sallah asuba wanda suka ce bai inganta ba ba su yi sai dai kunuta al-musiba in musiba ta sauka sannan a yi kunuti ko kunutul wuturi ta Allah ya gafata ma sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah gafarta malam Allah gafarta malam mai a hukuncin wanda ya je itikafi ba tare da yarda mahaifin nan sa ba to bai kyauta ba don itikafi musahabbi na kowaye ko wajibi a yi musu biyayya matasa so muka yi ku gama lahiya son mu kai ku gama lahiya shi yasa duk abinda za ku yi ba musun ku saba ma uwayenku ga wurin da shari'a ta ce ka ku saba musu saboda ku gama lahiya shi an mu don annabi cewa ya yi sallallahu alaihi wasallam barru aba'akum tabarrukun abana'ukum ku kyauta mababanninku ku yi musu da'a da biyayya su ko ɗiyanku su yi muku da'a da biyayya abinda annabi ya ce kun ga mafhumin hadisin wanda duk bai yi ma uwaye ne da'a ba ɗiya ne ba su biya ta yi